wato abokina eh. gaba ɗaya na ɓace ki zabi da mi kuma bana cikin hayyaci na gaba ɗaya naji hankali na gaba ɗaya ma ya tafi to ai kai sai ma bayani kake man sai ka man bayani yadda zan gane ai raina ne a ɓace ka san ranar nan an haura gidana an je mun aika aika wai kai an mun sace sace an ɗauki waya wayata ma gaba ɗaya haba wayan nan da kyar na silita ya sa dai gidan ladi mai kunu kwana biyu ban ganka ba ai abin da ya bani da kai sai bani haushi sai da aka daga bulu aka ɗauki mu naira hamsin kinga haba da Allah tsaya da Allah ba da soyayya na da soyayya kike ce maka na kike din kamar mutum da kike ciki dan Allah a ramin waya ke dan kira wata ibi ruwa ai kin ganshi wannan saurayi ne wanda na gani na faɗa ce maka mu kinga kalle ni mana dan ara mai sai wani cece ku tafi da kun ga nayi kala da sa'ar ku da Allah bari ki ji abu ɗaya ne yasa na tsaya na baki magana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu akul muslim in ke kafira ce ko kula ki balan ba ki taimaka ki tallafi ki tallafi rayuwa ta ki ara mai wannan kira da gurwata yawwa bai Allah ba ki ba barauniya ba sai ba wannan waya ita ce waya ta ba kin ga wannan waya ta ce kuma wallahi ba zan bayar ba kowa zaki tuno ki je ki tuno kawai ko eh, ina ganin ki kina wuce haka layin ne a shaida mutum ya kirki ba sai ban bayar ba ta ce haka kace to billahi wallahi eh. sai ka gane kuskuren ka kira tunanin ka haka za ka ce ni da nake kwana a makabarta ta ta ga wani kuskure zan dawo ka jira ni ke wuce ki ba hanya ki tafi ce ba zan wuce ba ko zaka ke ni ne ke billahi lazi Alika in ta kara magana ina kara mata sai da Allah abokina sai na kai asibar na kai la'asar a wurin nan ba wani yayin ta uban uban ake ta asa aka yi wani dan iska wani jakin ne wani bulkumin ne yayi ya aka yi yayi ne wannan shine ni ne nan switch ka dalla skin da Allah billahi lazi kai ma duka ba daukar ka zan ba kai ni ne na kwace mata waya saboda zan da ke kafa switch ni kuma sai in kashe ka wai kai ka san kowaye ya mata ci ubanta zan mare ka ni kuma zan cije ka na rantse ma da Allah idan na yi tsirara sai na ma dukan ba ka jin tsoro na sweet Allah kaɗai nake tsoro ka ba ta wayanta Ka ga wayannan ba zan bayar ba ni kake nuna min yatsa zan kala ma shirin sata fa ka daina nuna min yatsa kar ka ƙara taɓa ni ne da ke kawo za ka ji ciwo duk wani na da ke ka za ka iya mutuwa kai kai dalla ka sakin dalla yanzu ma nake jin karfi a jikina ka kan bala'i kai kar ka kara kar ka kara ta bani kar ka kara in ka kara magana sai na kiwa mu wari na Allah ya ya ka karba mu tafi switch what <laughs> What?